Ɗan takarar gwamna a jam'iyyar hamayya ta PDP a jihar Plateau Jeremiah Useni wanda bai yi nasara a zaɓe ba, ya ce zai garzaya kotu. JT Useni ya yi barazanar zuwa kotun ne bayan hukumar zaɓe ta bayyana gwamna mai ci Simon Lalon a matsayin wanda ya lashe zaɓen A taron manema labarai da ya kira Jeremiah Timbut Useni ya ce suna kan tattara bayanai da za su gabatar gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe don ƙwatar 'yancinsu. Na taɓa nasara da aka yi abin ne ba mu ji dadin ba shi ne zan ce za mu je kotu tribuna kenan ba muna shirye-shirye za mu je wajen domin ga mu kada ya fada don yawanci wanda za su sami eh, wanda za kashe su ko kuwa su yi rashin kayansu ko gidajensu barka ba wanda ma suna siyasa ba kamar ɗauki wannan lokacin na eh, zaɓe mu ce ka je shiga na fada. A bangare guda kuwa gwamna Simon Lalon wanda ya lashe zaben karo na biyu ya yi kira ne ga waɗanda suka faɗi zaben da su haɗa hannu wajen gina jihar ta Filato. Wanda ya takara bai samu ba za mu bude hanya mu haɗu mu ja su mu zo mu yi aiki tare su yi hakuri wannan ikon Allah ne. Magoya baya wani lokaci sai ka ga cikin murna ya zama da tashin hankali. A mun riga mun gaya wa magoyan bayan mu kuma na riga na tabbatar kafin wannan zaɓen mun ce in akwai jihan da za a yi zaɓe lamin lafiya shine plateau kuma allah ya taimake mu mun gama zaɓe lamin lafiya saboda haka ba za mu so wani ya je ya zole wani ba dole ne mu haɗa kan mutane a maganan bambancin kabilanci a maganan bambancin addini ba damuwa mu bane ba abin da muke so ba kenan shi yasa muka samu nasara yau domin haɗin kai za mu ci gaba da shi. Gwamna Simon Lalonde ya tsere ma Jeremiah Usaini da kuri'u fiye da dubu arba'in da takwas a zaben da aka kammala kwanan nan. A halin da ake ciki kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Benue ta ayyana Samuel Otom na PDP a matsayin wanda ya lashe kujerar gwamna a jihar. Samuel Otom wanda ya zarce karo na biyu ya doke abokin karawarsa ne na jam'iyyar APC barista Emmanuel Jime da kuri'u fiye da dubu da talatin da yayin da shi Emmanuel Jime ya sami kuri'u fiye da dubu ɗari uku da arba'in da biyar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.